Nijar ta fuskanci ambaliyar ruwa a wannan shekara ta dalilin ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu yankunan kasar. Ruwan sama sun janyo asarar rayuka da barnar dukiyoyi sosai. Rabi'u Muhammad Mahiro, daraktan shirya jan hankali da kula da bala'u a ma'aikatar kare jama'a, ya yi ƙarin bayani. iyalai shida ne abin ya shafa abin da ya kai jimilla mutane dubu biyu da da da da uku tamanin shida sai dai mutane da da biyu ne suka rasa rayukansu ta dalilin wannan iftila'i na ambaliyar ruwa a cikinsu mutane dari da talatin da da shida suka rasa rayukansu ta dalilin faduwar gini ne da kuma mutane hamsin da shida. da suka nutse a cikin ruwa. Bayan wannan a ɓangaren ɗakuna da suka faɗi mun tantance ɗakuna ishirin da bukoki 324 da suka lalace. Sannan mun tantance kan dabbobi 686 da abin ya shafa da kuma barna a gonaki da hanyoyi da waɗansu shaguna. Social de base et certaines boutiques aussi. Haka ma a Burkina Faso ambaliyar ruwa ta shafi yankunan kasar kamar ƙauyen Here Dugu inda wucewar ruwa a cikin watan Agusta da ya gabata ta ɓata gidaje da gonaki. Bukari Sankara wani mazaunin ƙauyen ya tsokaci kan ɓarnar da waɗannan ruwa suka janyo cikin wata gona. A cikin dajin komai ya lalace, akwai ƙaramar shuka da ruwa suka zo suka tafi da su wajen kilomita goma ƙananan shuka na hatsi sun ƙone gonata ta kai eka bakwai na rasa komai inda nake babu abin da zan girba a mali a yankin karamar hukumar kolimbine yankin kai wajen iyaka da senegal fiye da iyalai arba'in ne suka rasa matsuguni ɗaya daga cikin ilolin ambaliyar ruwa da aka samu a wannan shekara a cikin ƙasar lakami sima magajin garin karamar hukumar kolimbine ya tsokaci kan bannar. mun fuskanci ibtila'i na ambaliyar ruwa tun daga jallani har zuwa jabo da yawan iyalai sun kasance a cikin ruwa sun rasa gonakinsu na noma. Gonakin gyada na mata sun kasance a cikin ruwa a garin Jallani, Kabate, Tawallata da jiya Bogo da wani sashe na Karamo Bogo fiye da iyalai arba'in ne basu da mazauni. Muna buƙatar taimako ga duka wanda yake da niyya a ɗauka tun daga gwamnatin Mali. A wannan shekara yankin Sale ya samu ruwan sama na musamman da suka janyo ambaliyar ruwa lokaci ne da hukumomin waɗannan ƙasashe ya kamata da su bullo da fasahohin dubaru domin kare al'ummominsu. su.